Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Juma'a tara ga watan Yunin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Murtala da kanin labaran duniya. An tuhumi tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati bayan ya bar fadar White House. Ukraine ta so makaddamar da hare-haren mai da martani da aka daɗe ana sa ran ta yi domin sake kwato yankunan da Rasha ta kwace mata sama da shekara ɗaya da ta gabata. shugaban amurka joe biden da prime minister birtaniya rishi sunak sun ba da sanarwar yarjejeniyar atlantic ta haɗin gwiwar tattalin arzikin da ya shafi sauyin makamashi da fasahohin da ake gani suna da muhimmanci ga tsaron ƙasa kanin labaran duniyar kenan to kamar yadda kuka ji tsohon shugaban amurka donald trump ya tabbatar a shafinsa na sada zumunta cewa lauyoyinsa sun faɗa mai cewa za a tukume shi kan laifukan rike wasu muhimman takardun da ke ɗauke da bayanan sirrin ƙasar to ko me masu sharhi ke cewa sunan ana ganin za a iya kama shi da laifi saboda in yana shugaban kasa yana rike waɗannan takardu amma ba in ba shugaban kasa to ba da mai rike waɗannan takardu. a jihar kanan najeriya kuwa an kammala taron ba da horo da sanin makamar aiki ga sabbin 'yan majalisar dokokin jihar a wani bangare na shirye-shiryen kaddamar da sabuwar majalisa ta goma a makon gobe mun yi haka ne domin mu shiryar da su na yadda duk ranar da aka zo za a zauna ta san yadda za a yi zaɓe na shugabannin majalisa ma'ana kakakin majalisa da mataimakinsa ba tare da matsala ba. Muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikara zai gabatar to amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. An tuhumi tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump kan rike takardun bayanan sirri na gwamnati bayan ya bar fadar White House kamar yadda kafofin watsa labarai da dama na Afirka na Amurka suka ruwaito a yammacin jiya Alhamis. Trump ya tabbatar da haka a dandalinsa na sada zumunta cewa ma'aikatar shari'a ta faɗa wa lauyoyinsa cewar ana tuhumarsa haka kuma an buƙaci da gurfana a gaban kotun tarayya ta Miami a ranar Talata. Har yanzu dai ba a kammala ɗaukacin tuhumar ba. amma gidan talabijin na cnn ya hakaito wata majiya da ke da alaka da lamarin tana cewa ta kumshi tuhume-tuhumen aikata laifuka da dama tuhumar ta sa trump ya zama tsohon shugaban kasa na farko da aka gurfanar a gaban kotun tarayya yana fuskantar tuhume-tuhume ne daban-daban a jihar new york na laifin bada bayanan kasuwanci na karya domin boye wata hanar biyan kuɗi da aka yi wa wani babban jarumin fina-finai a shekara ta 2016 trump ya musanta aikata wannan laifin. a jiya alhamis ukraine ta so makaddamar da hare-haren mai da martani da aka daɗe ana sa ran ta yi domin kokarin sake kwato yankunan da ke sassan gabashi da kudancin ƙasar da rasha ta kwace a makonnin farko na yakin sama da shekara ɗaya da ta gabata gwamnatin ke bata bayar da sanarwar yunkurin da take yi a fagen daga ba amma dakaronta sun kai wani gagarumin hari da tankokin yaki da motocin sulke a yankin zaporisiya da ke kudancin ƙasar. kasar rasha ta ce ta dakile matakin farko na yunkurin ukraine tare da ci gaba da iko a wannan yanki jami'an ukraine sun kwashe tsawon watanni suna magana game da kai hari yayin da suke hada rundunoni da kasashen yamma suka horar tare da tattara sababbin makamai daga abokan kawance na amurka da turai rasha ta ba da rahoton cewa a cikin 'yan kwanakin nan ukraine ta kai hari a fagen daga da sojojin moscow ke rike da su a gabashi da kuma kudancin kasar a wani kazamin fada ukraine na iya kwashe tsawon watanni na fafutuka domin sake kwato kashi ashirin na kasarta da ke karkashin ikon rasha shugaban amurka joe biden da prime minister birtaniya rishi sunak a jiya alhamis sun ba da sanarwar yarjejeniyar atlantic wani dan karamin haɗin gwiwar tattalin arziki da ya shafi sauyin makamashi da fasahohin da ake ganin suna da muhimmanci ga tsaron ƙasa biden ya ce yarjejeniyar za ta taimaka wa amurka da burtaniya su ci gaba da kasancewa a kan tafarkin sauyin duniya duk da haka bangarorin biyu sun yi watsi da tambayoyi game da ci gaban da aka samu kan yarjejeniyar cinikayya ta amurka da burtaniya wace jam'iyyar conservative ta burtaniya a shekara ta 2019 ta yi alkawarin cimma daidaito a cikin shekaru uku na mulki sanarwar ta ranar alhamis da ta kunshi fasahohi kamar albarkatun sinadarai da bayanan sirri ta biyu ne bayan tattaunawar da aka yi a fadar white house game da dangantakar tattalin arziki da ba da goyon baya ga ukraine don kare kai daga mamayar rasha ginshikan yarjejeniyar ta atlantic sun hada da tabbatar da jagorancin amurka da birtaniya a fagen fasahohin zamani da masu zuwa nan gaba wadatar tattalin arziki da kuma tsabtataccen makamashi. To nan ba da jimawa ba Murtala zai kama da karshen labaran duniyar. Amma kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar a shafinsa na sada zumunta cewa lauyoyinsa sun faɗa mai cewa za a tuhume shi kan laifukan rike wasu muhimman takardu waɗanda ke ɗauke da bayanan sirrin ƙasar wanda ya kai gidansa bayan da ya faɗi zaɓe a shekarar 2020. a ranar talata trump zai gurfana a gaban wata kotun tarayya da ke miami a jihar florida dangane da haka na tattauna da dr nasir danmowa dan asalin najeriya mazaunin amurka wanda ya mun karin haske kan wannan lamari eh, to daman tun lokacin da aka fara wannan bincike da yawa masu abin nan fashin bakin masana akan eh, abin shari'a sun nuna cewa lallai gaskiya ga yadda ya gudanar da kanshi. bayan an gano cewa na rike da waɗannan um, uh, takardun na da farko na nuna cewa baya da su sai daga baya kuma eh aka yana da su ɗin amma kuma ba su bayar ba eh, uh, suka nuna cewa tunan ana ganin za a iya kama shi da laifi saboda in yana shugaban kasa yana ya rike waɗannan takardun amma in ba shugaban kasa to ba damar ya rike waɗannan takardun Ah, ah, wannan laifi ne sosai doka ce ko da ya taɓa zama shugaban dai ba shugaban ƙasa bai kamata su da wani takardun ba. Kulaman hmm. gaskiya ana gani an hangi ana hasashen cewa za a cimma irin wannan ƙarshe da samu yanzu. Hmm. To kamar ya za a kwatanta yanayin girman laifin ajiye irin waɗannan takardu da ke ɗauke da bayanan sirrin ƙasa? Eh, eh to kasan suna da wannan dokar na cewa eh, eh, takardu da ke irin waɗannan ba a in bai kamata ka rika su ka rika su to dokar tana da tsanani sosai akwai hasali ma akwai waɗanda akwai waɗanda suka wasu sun hayyan suna gidan yari kusan shekara ashirin akan rike takarda ɗaya ma to duk da yake ya taɓa zaman shugaban ƙasa amma dai wannan dokar tana hawa kan shi to yanzu idan aka yanke mashi hukunci aka same shi da wannan laifi aka yanke mashi hukunci to lalle za a yi mishi hukunci mai tsanani na tsawon shekaru saboda su kasan dokar da take ba wasa suke da ita kuma wannan lamari ko zai iya hana shi tsawa takarar shugaban kasa da ya ayyana yana da sha'awar komawa? eh to kasan kuma da da take da wani abu kuma har yana ganin an taba cewa an ma taba zaɓen wani shugaban ƙasa yana a gidan yari mm. so ko da an kama shi da wani laifi zai hana shi takara ba yana iya takara idan jam'i shi tsayar da shi mm. kuma yana yiwa ya ci ma zaɓen mm. to idan haka ya faru masana shari'a sun nuna cewa ai yana iya fitowa daga gidan yarin tunda zaben da aka yi shugaban ƙasa ya fi karfi bisa ga wannan um, abin da eh, dokar da ya taka hmm. su yana ma iya yana ah, bayan rantsar da shi ya fi kan shi wannan ko da an yanke mishi hukunci Dokta a ƙarshe eh, wani abu da ke ba wasu mutane mamaki shine har wa yau shi tsohon shugaba Trump yana cewa wannan abu da ake ta bibiyarsa da shi wato batun shari'a kan waɗannan takardu duka bita da kullun siyasa ne kamar ya kuke kallon wani al'amari. wannan yana yi faɗa ne kai don yana son ya um, jawo ra'ayin masu goyon bayan shi don su ci gaba da abin nan kamar ya yi daidai da lokacin da aka yi bayan yi zaɓen nan ai shida ga watan januwari hmm. da ya gayyato mutane su zo su yi uh, ta zuwa shi yana da irin wannan ra'ayi don ya sa waɗansu su yi shi ba shi ya ba Dr. Nasir Damowa kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga karshen labaran duniya. A lokacin annobar COVID-19 jami'an kiwon lafiya sun buƙaci mutane da su rika ɗaukar lokaci a waje tare da sanya takunkumin rufe fuska a cikin ɗakuna idan ma sun kasance tare da mutane. a wannan makon jami'ai sun sake yin irin wannan kiran ga mutane da su rufe fuska amma wannan karon domin kare kansu a waje daga hayaki gargadin ya sake dawowa ne a gabar gabashin amurka a wannan makon yayin da hayakin gobarar dajin da ya turnike daga gabashin yayin da hayakin gobarar daji ya turnike daga gabashin kanada lamarin da ya sa jami'ai suka buƙaci mutane su kasance a cikin gidaje gwargwaron iko su kuma sanya takunkumin rufe fuska idan sun fita waje gobarar daji a quebec da nova scotia ta haddasa hayaki mai hatsari har ya zuwa arewacin carolina da arewacin turai lamarin da kuma yake dagula rayuwar miliyoyin mutane tare da sauya launin sararin samaniya zuwa ruwan lemu da kuma karfafa barazanar sauyin yanayi da ke kara ta'azzara shugaban amurka joe biden ya faɗa a ranar laraba a shafin twitter cewa yana da matukar muhimmanci amurkawa da ke fuskantar yanayin gurbatar iska musamman waɗanda ke da matsalolin kiwon lafiya su saurari hukumomin cikin gida domin kare kansu da iyalansu a ƙarshe kusan shekara biyu bayan da amurka ta kwashe kimanin mutane 124 daga afghanistan domin dubatar 'yan kasar ta afghanistan da suka yi wa gwamnatin amurka aiki na ci gaba da zama a cikin ƙasar suna fuskantar fargabar musgunawar taliban fiye da 'yan afghanistan 152 da suka ce sun yi aiki da sojojin amurka a afghanistan kafin komawar taliban kan karagar mulki a watan agustan shekara ta 2021 sun nemi takardar visa ta musamman ya zuwa watan mayu akwai buƙatar bizar ta musamman har 17,000 da ke cikin tsarin da majalisa ta ba da izini andrew sullivan daraktan ba da shawarwari a wani shirin kwashe jama'a na no one left behind wata kungiyar agaji da ke tallafawa 'yan afghanistan da 'yan iraki da suka yi aiki da sojojin amurka a cikin shekaru ashirin da suka gabata ya ce kowace rana da abokanmu suke kasancewa a afghanistan rana ce da suke ci gaba da kasancewa cikin mawuyacin hali sullivan ya ce kungiyarsa ta rubuta kuma nan ba da jimawa ba za ta fitar da wani rahoto game da al'amura masu ban tsoro na tsare-tsaren ramuwar gayya mai muni da taliban ta yi kan masu neman biza ta musamman a afghanistan domin magance kalubalen da shirin neman bizar ke fuskanta 'yan majalisar dattawan amurka jane shaheen da roger wika sun gabatar da wani kudirin dokar da ake kira dokar kariya ta 2023 dokar na da nufin ba da izini ga ƙarin bukatun biza na musamman 20,000 ya zuwa shekara ta 2029 tare da wasu sauye-sauye na gudanarwa. A gaida Murtala Faruk sanyi na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Kanan Najeriya an kammala taron bada horo da sanin makamar aiki ga sabbin 'yan majalisar dokokin jihar. a wani bangare na shirye-shiryen kaddamar da sabuwar majalisar ta goma a ranar talatar makon gobe daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari kwararru da manyan daraktocin Majalisar Dokokin ta Kano ne suka gabatar da makala daban-daban ga sabbin 'yan majalisar game da al'amura da dama da suka shafi aikin majalisa. Alhaji Lawan Badamasi da ke zaman tsohon akawun Majalisar Dokokin ta Kano shi ne kwanzalta da ya jagoranci aikin nusar da sabbin 'yan majalisar. mun yi haka ne domin mu shiryar da su na yadda duk ranar da aka zo za a zauna su san yadda za a yi zaɓe ah, na shugabannin majalisa ma'ana kakakin majalisa da mataimakinsa ba tare da matsala ba wannan tsarin zaman shi a koya musu da kuma yadda kowa da kowa zai zo da tsarin da zai zo da irin tsarin shiga da kuma yadda kowa zai zo cikin mutunci ya zo domin a zaɓi shugabanci kafin a shiga sauran bangaren yayin da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin ta kano suka yi kome zuwa zauren majalisar wasu daga cikin wakilan kuwa sabbin zuwa ne honorable abdullahi haya tsamiyar kara dan jam'iyyar apc sabon wakili ne daga mazaɓar gezawa mun koya mun kuma gamsu da abin da aka gaya mana alhamdulillah eh, al'amarin ba karamin aiki ba ne da yake gabanmu saboda bukatocin al'ummar mu insha Allah su muka saka a gaban mu su muke da buri mu ga cewar mun shigo wannan zaure za mu bakin kokarin mu wajen kwakulowa da zakulo ayyukan raya kasa da suke bukata al'umma suke bukata insha Allah ga alama dai wakilai 'ya'yan jam'iyyar nnpp da ta kafa gwamnati a jihar kano na murna da komanda suka yi wa majalisar saboda a cewarsu yanzu dama ta samu kamar yadda honorable lawal hussaini na jam'iyyar nnpp daga maza da alake faɗi. gaskiya dama ta tabba da gudunmawa a majalisa ta faɗaɗa domin yanzu ina cikin jam'iyyar da take da mulki jam'iyya mai rinjaye a majalisa wannan zai ba dama ta kai tsaye gabatar da manufofi da aƙidu da irin tsarin da jam'iyya ta take son ta yi mulki sabanin da a cikin marasa rinjaye nake dole suna gudanar da tsarin mulkin su ne da gwamnatin su bisa ra'ayoyi da irin aƙidun su ko da sun saba da nawa domin zaka tashi kai ta ka a cikin majalisa an fi ka yawa an fi ka namba kowace jam'iyya kuma tana zuwa da manufofinta da abin da take niyyayi mu niyyar mu ta saba da niyyar su sai dai honorable musa alkaciko na jam'iyyar apc wadda ya yi wa majalisar kome karo na uku ya ce komawarsa bangaren hamayya bai karya masa lagu ba ba zai karya wa matsayina a majalisa ba ba zai fitar da yin daga majalisa ba ina wakili babu abin da zai sa wani abu ya karya min gaba na shawar ba zan amfani da damar da Allah ya bani faɗa abin da yake na shi ba ina ganin ba zan yi wannan ba da izinin Allah muddin abu ya zo ba a doron tsari ba za a yi masa hamayya domin za a faɗi dalilai waɗanda suke a bayanin da mutum zai yi shine dalilansa kuma ba shi yake nuna adawa ba zauren na doka ne bayanan da za a yi doka za su samar duk wannan abu ne an shi ne muhawarar da ake magana ita ce ki a majalisa. akan na alamta yiwuwar faruwar zazzafar muhawara a zauren majalisar dokokin ta kano bayan kaddamar da ita a makon gobe duk da cewa daga cikin mambobi arba'in na majalisar jam'iyyar nnpp da ta kafa gwamnati a jihar ta kano na da wakilai ashirin da uku yayin da apc ke da wakilai goma sha bakwai mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. A ƙarshe dai shugaban majalisar tijai ya yi sallamar sakin kujerar shi a daidai lokacin da aka ci ɗaya daga cikin sabbin gwamnonin Najeriya na wani kwatance. Babu shugaban Najeriya tun daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara takwas. A kwana ɗari za mu yi abin da za mu iya amma dan ka ce wai a kwana ɗari na yi gina kaza na gina kaza na yi kaza a ai bai wannan ban yarda da kuma gana kwana ɗari ba. Sai dai ita ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya gaya wa 'yan masa tare Najeriya take cewa suna da cikakken 'yancin zaben shugabannin su saboda kada su bari wani ya kwace kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaba tinubu yake so su ne za su zama shugaba game da maganar cire tallafin mai a najeriya kuwa manyan kasa da masana ne ke ci gaba da baje bayani a fayyace za ka je nijar ka sayi mai a gidan mai naira dari biyar da hamsin ko dari shida a lita amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man ana saboda na bumburutu daga najeriya ake kawo shi za ka ga an ce ana shan lita miliyan ɗari da biyu za a zo a ce lita miliyan sittin da wani abu saboda karin da ake akan yawan eh, litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa waɗannan ba mun taɓa muka taɓa cikin tarin miliyan da za ku a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke warware batutuwan da suka rikirkice. Shiri na ɗari da da ɗaya cikin jerin shashiran manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ya bashi gindin zama a hukumance. Ku dake dai kuma tun kafin aje mukamin shugabanci masarjan tare Najeriya hukumancen shugaban masarjan tare Najeriya sanata Ahmad ne ya gaya wa duniya irin kokarin da suka yi lokacin da ya gana da 'yan jaridu a keɓance. Mun samu haɗin kai a juna juna mu 'yan majalisar dattawa na wannan lokaci kullum muna tunanin me za mu yi saboda a raya ƙasar na tamu hakanan kuma mun samu fahimta tsakaninmu da su bangaren shugaban kasa zamanin shi tsohon shugaban ƙasa ah, muhammadu buhari wannan kuma fahimta ne wanda ke mun same shi saboda kowa yana kallon dan wasa da mutunci duk abin da muka kokarin mu yi suka mara mana baya kaga misali lokacin da muka ce za mu mayar da aikin kasafin kuɗin nan mu dinga gama shi kafin kowane wata karshen disamba shugaban kasa wannan lokacin da bakin sa yace to duk wani minista ba zai fita daga najeriya ba har sai ya zo majalisa ya kare ko kuma ya budget defense kafin ya fita daga najeriya kuma mu ma mun mara masa baya gwargwadon hali mun yi aiki akan dokoki fiye da ɗari da. biyu wanda ya sa hannu babu shugaban najeriya tun daga 1999 wanda ya sa hannu fiye da dokoki 75 a cikin shekara takwas saboda haka mu muna jin daɗin aiki da muka yi da ku 'yan jaridanmu da kuma aiki da muka yi da bangaren shugaban ƙasa ko kuma bangaren zatasuwa ba bakon abu ne musamman dai a najeriya duk lokacin da aka zaɓi sabuwar gwamnati akan fara ƙididdiga cewa wai mai ta iya yi wa al'umma ne cikin kwanaki ɗari a takaice sai dai kuma sabon gwamnan jihar jigawa malam umar Namadi ya ce kaddamar da ayyuka cikin kwanaki ɗari wani abu ne da ya kama da barin zance. Wani ban yarda da maganan kwana ɗari ba dukkan mutumin da yake serious person ya san abin da yake yi kwana ɗari ana magana planning ya za ka yi wancan ya za ka yi wannan so zancen ka ce a kwana ɗari ka fito da wani abu ne ban yarda da yaudara ba ba na kuma son in yaudar kowa a kwana ɗari za mu yi abin da za mu iya amma dan ka ce wai a a kwana ɗari na yi gina kaza na gina kaza na yi kaza a a ai wannan ban yarda da magana kwana ɗari ba. Gwamna da ai mai gidana ne a matsayinsa kuma na mai gidana dafa na definitely dan kirki zai waiwaci mai gidansa akan shawara saboda haka ne a kullun zan waiwace shi akan shawara kuma shi na san mutum ne wanda yake a koyaushe yakan duba abubuwa yadda suka kamata a wani lokacin ma kamar shi a je kai abin da ya dace kuma in kana ba da shawara wanda ke ta yi daidai zai ce maka yi daidai a je a ci gaba idan ya ga kusur ya ce a wanda za a yi haka za a yi haka amma mutum ne wanda ba zai taba insisting ya ce dole ku yi kaza dole wannan nake so ku yi ba ba zai yi wannan ba ya aka tarar da to alhamdulilah mu dai a jihar jigawa ita kowace jiha karancin bashi a Najeriya kuma yana nan har yanzu ina jin min position din bai canza ba. Sai dai kuma game da maganar zaben zakulo shugabannin majalisar kasar da yanzu ya jawo ake ta cece kuce. Mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya Dr. Hakim Babu Ahmad ne ce ai haramun ne dana daurin tunkuɗa 'yan majalisar kasa zuwa zauren majalisar a karkace. Wannan mataki da gwamnatin Tinubu ta ɗauka na cewa ita za ta kaka ba ma 'yan majalisa shugabanninsu ba daidai ba ne. Na ɗaya majalisa majalisa tana da 'yancin kanta an nisanta ta da bangaren zantarwa na biyu kuma wakilanmu ne mu muka zaɓe su kuma daga lokacin da muka zaɓe su muka turo su abuja da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai amana muka ba su sun san duk irin siyasan duk murɗe-murɗen siyasan najeriya amma ba su zo nan kuma ba kamar yara a kira su a ce musu aikin nan naku ba za ku fara ba sai ga na ga shugaban ku can an kai wannan mukami nan sannan ga sunan ma wanda za a yi shi wannan ba daidai ba ne kada su yadda ko a tilasta su ko a san wata hanya da za a yi a ci sai shugabannin da shi shugaba tinubu yake so su ne za su zama shugaba dukkan su 'ya'yan jam'iyya ne to baka ganin ya kamata ko yaya su yi wa jam'iyya biyayya ajiya jam'iyya ɗaya kike cewa fa jam'iyyoyi da yawa masu fa wakilan nan yanzu daidai ne a ce jam'iyya ɗaya za ta ce ma duka duk wakili dole sai ka bi abin da jam'iyyar abc take so aikin gabe kamata tun bayan sanar da karye hannun gwamnatin tare Najeriya akan maganar tallafin mai wasu ke ganin talakan Najeriya ya biya firgice. sai kuma sanata ibrahim hassan hadeja ya ce cire tallafin man ne mafitar da zai toshe ramin rarike dukiyar Najeriya da ake yi a sirrance gmd na nnpc ya mun gurfana da shi anan ce mana yi man fetur din da najeriya take dora wannan talafin tana shigo da shi daga nan har sudan ake kaiwa har sudan ki tsallaka nijar za ka je nijar ka sayi mai a gidan mai naira hamsin ko shida a lita amma na bumburutu ya fi wannan na gidan man saboda wadanda bumburutu daga najeriya ake kawo shi in kika tafi yanzu ki tafi dpr ki ɗauko wato ƙididdigar gidajen mai independent da suke kusa da boda sai ki tadda daga daga jibiya zuwa katsina gidan mai ya fi talatin kuma gidan man nan watakila bai taba sai da mai ba amma da za ki je ki bincika sai ki ga kowanne ana masa allocation na tanka biyu zuwa tanka ninka uku duk wannan fita ake da shi mu muke ba Nijar ki je ki tambaya Kamaru adadin motocinsu adadin man da suke shigo da shi ki tambaye Nijar kamar yadda ke mace har Sudan to da haka ai ba mu ne muke cin gajiyar tallafi da ake ba kawai 'yan kasuwa ne ah, suke cin gajiyarsa tsakani da Allah kuma diesel wato gas da aka cire tallafin su sama da shekara hudu da kananzir duka wayannan sun fi nasaba da hawa farashi amma su tun an cire su to sai dai kuma masana tattalin arziki in su Dr. Ismail Muhammad Ancau na kwalejin kimiyya da fasaha ta tare Nigerian da ke shugabancin kwamitin yaƙi da hanci rashawa a wannan kwaleji ya ce tallafin man fa na cike da nuku-nuku da nunkufurci ne shi yasa abubuwa suka bi suka sukurkuce abin da ya kamata gwamnati ta yi maimakon a cire tallafin mai farko shine ya kamata a tantance lebar litan man da ake sha a kowace rana saboda babban matsalar da ake samu kenan za ga an ce ana shan lita miliyan ɗari da biyu za a zo a ce lita miliyan sittin da wani abu to ya kamata a tantance ta nan za a gane yawan tallafin da ake badawa saboda karin da ake akan yawan eh, litan da ake sha shi yasa gwamnati take ganin abin yayi mata yawa na biyu ya kamata a ga cewa nawa yawan kuɗin da za a tara daga farkon shekara zuwa ƙarshen shekara sanadiyar cire tallafin nan sai a duba bangarorin da ya zama yayi mutane illa misali a ce uh, wannan cire tallafin zai shafi rayuwar mutane ta bangaren lafiyarsu saboda zai shafi eh, farashi na maganin asibiti zai shafi farashi na maganin abinci zai shafi farashi na maganin muhalli da sauransu to in har an yi to sai a ga ta wani irin tallafi za a bada ta waɗannan duka bangarori da zai shafi eh, al'umma gaba ɗaya saboda an zaɓi gwamnati ana ganin al'umma suna can za a samu sauki sai ya kasance an sake bujirwa da wannan al'amarin ko da gwamnati tana da hujjanta to amma hakikatan aka duba za a ga al'umma za shiga cikin wani hali na wahala menene ra'ayinka game da dagewar da wasu ke cewa ko da za a sha azabar ya zama dole a tafi haka ne ban yarda da haka ba saboda kenan idan gwamnati ba za ta iya ba al'umma kenan su ne za su ɗauki nauyi ai idan ana magana cewa ana fita da mai ɗin waɗansu kasashe na makwabta muna da jami'an da ya kamata su hana wannan idan ana ce akwai waɗansu al'umma ne ko waɗansu ka ba gwamnati ya kamata ta kafa hanyoyi ta yadda za a binciko waɗanne mutane ne don ta maganin su sannan kuma a tabbatar da cewa matacin man mu suna aiki ko da ba za a sayar da shi da arha ba amma zai zama maimakon a fitar da ɗanyen man ƙasashen waje sai zama na cikin gida ne ake fitar da shi ta yadda ƙasa za ta dinga samun da ƙasashen waje wannan wannan zai sa darajar naira ya farfado sannan kuma tattalin arzikin ƙasa din ya farfado shi ma. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kina cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka kiɗe musu fa suna ƙara zanzarewa saboda aka ya zama wajibi su jajirce domin kuwa daga juma nan saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da tara ne ga dukkanin masu madafin ikon su yi sallamar sakin kujerin da burin su kullum shine su zarce kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tattaro miliyon da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa rawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne wannan shiri ya yi fice. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida kai na Ikara yanzu kuma ga nasihar Juma'a. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashratil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila wa bari ya yan uwa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wanda yake tare da ku a daidai wannan lokaci abu sudes ibrahim musa umar shugaban markas bin walid da tahfizul qur'an wa tarbiyatul islamiyya ala manhaj salaf da take nan cikin garin da magaran a jamhuriyar Nijar. takaitaccen nasiha mu da zamu gabatar a yau Za mu gabatar da takaitaccen nasiha a akan abin da ya shafi ilimi maudu'i da ya shafi ilimi maudu'i ne mai girman gaske maudu'i ne mai matukar tsada da ya kamata kowa ya fahimce shi wannan al'umma ta mu al'umma ce da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi mu tarbiyyar mu da shari'a mu ta kasance a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yake cewa hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun shin ta yaya za a iya hada wanda suke da ilimi da kuma wanda ba su da ilimi lalle wannan babu wannan amsa a buɗe take cewar mai ilimi da wanda ba shi da ilimi a bambancin su kamar yadda rana take fitowa ne ganin cewar mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa da sauran kabilu daban-daban amma da kansu ke kiransa da amin amintacce kuma menene ya jagorta da shi shine ilimi to kaga mai ilimi da ya san wannan ta za a yi haƙin mutum mai ilimi da ya san wannan ta idan an ba shugabanci zai iya yin ba daidai ba mai ilimi da ya san wannan ta idan aka ce ga al'umma karkashin sa sa zai yi tafiyar da su ba daidai ba lalle ba shakka shi ilimi shine yake jagoranta al'umma gaba daya ko a shugaba ne idan aka ce miki wannan shugaba ne mai ilimi ne to lalle zaka same shi da shugabanci da jagoranci nagartacce da insha Allah ko da za a samu masu kuka ba kamar da za a ce muku wannan jahili bane ba insha Allah Allah to sai a mana afuwa ba za mu samu daman muku wato kanin labarai ba masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan ashirin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah kai mu inda za ku ji yadda farashin kayan masarufi da na sufuri suka yi tashin goron zabi tun bayan da gwamnatin najeriya ta sanar da janye tallafin mai yanzu kan a madadin murtala faruk sanyi da ya ni gabatarwa da jumbe hamza da haɗa mana shirin sai mu bob ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu.